Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki ya ce lokaci ya yi da za a sake duba ɗaukacin fasalin tsaro a Najeriya. Shugaban Majalisar Dattawan ya bayyana haka ne a lokacin da ya kawo ziyarar jaji a jihar Filato, biyo bayan hare-haren da suka laƙume rayukan jama'a a ƙarshen makon jiya. Shugaban majalisar dattawan wanda ya gana da gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yi addu'an Allah ya ba gwamnan basirar shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi jihar. Saraki ya ce za su ci gaba da aikinsu na dudduba abubuwan da ke bukatar gyara don gyara su. Some of us I'm Ya ce shi yasa waɗansu ku za ku ga abubuwa da dama da muke yi don sake duba fasalin tsaro a ƙasar nan. Akwai matsala kar mu riƙa ruɗin kanmu akwai matsala ya ce kamata ya yi mu haɗa kai mu samo maslaha shugaban majalisar dattawan ya ce za su haɗa hannu da sauran sassan gwamnati don tallafawa waɗanda suka faɗa wannan ibtila'i inda ya kuma ƙara da cewa majalisar za ta yi duk mai yiwuwa wajen zaƙulo masu hannu a wannan bala'i da zummar hukunta su shi ma tsohon shugaban ƙasar najeriya olusegun obasanjo ya kawo ziyarar jaje a jihar plateau inda ya yi tur da hare-haren tsohon shugaban ƙasar ya ce ya faɗa zai kuma ƙara nanatawa dole ne a gano musabbabin waɗannan rikice-rikice. disease and disease to most find and deal with it. Yace in har za mu dakile shi kuma ba za mu ci gaba da ziyarar jaje kowane lokaci ba dole ne mu gano ainihin abin da ke haddasa matsalolin mu dakile shi. Yace ya yi ittifakin cewa dan adam yana da basirar warware matsala. A halin da ake ciki kuma kungiyar haɗin kan Krista shiyar arewacin Plateau ta shirya zanga-zangar lumana don jawo hankalin gwamnati kan kashe-kashen da ke aukuwa jihar. Reverend Neman Gowan ya shaida min dalilinsu na shirya zanga-zangar. Na ɗaya ana kashe mutanen Plateau musamman tattalin da Kristan suke. Na biyu kuma mun yi zanga-zanga domin gwamnatin Plateau tana ɗauke maganan kamar wasa ne da cewa ɗan siyasa ne suna kishi suke hada fada. Mu kuma wannan kalmomin bai dace mana ba. Shi ne yasa yau muka yi zanga-zangar lumana domin mu jiya mishi yana shugabancinmu ne mutanen Plateau. Sabili da haka muryar mu ba ta tafiya daidai da shi shine sa kika ga yi zanga-zanga. To sai dai zanga-zangar daga bisani ya rikide ya koma na tashin hankali, inda wasu daga cikin masu zanga-zangar suka farfasa gilasan motoci da wasu kofofin gidan gwamnati. Kan haka daraktan hulɗa da manema labarai na gwamnatin jihar Plateau Emmanuel Nanle ya fito da wata sanarwa da ta nuna rashin jin daɗin lamarin. Sanarwar ta ce abin takaici ne a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin samun daidaituwan lamura, kungiyar za ta bar wasu ɓata gari su shiga cikinta su lalata kayan gwamnati da motocin ma'aikata da baƙi a badar gwamnatin. Sanarwar ta ce gwamnati ba za ta naɗe hannu tana kallo ba sai ta zaƙulo masu laifin. Sanarwar ta kuma yi kira wa jama'ar jihar Plateau da su haɗa kai su nemi mafita kan tashe-tashen hankulan da ke aukuwa a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. ya